قال حدثنا أصلت بن محمد قال حدثنا أبو عوانة عن هلال عن هلال الوزان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت أن تربو لنا عائشة الله يتارى متى قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada a cikin rashin lafiyar da yayi na karshe na ajali ne manzon Allah ya fada a wannan lokacin manzon Allah na ji da magagin mutuwa yana ji da zai bar duniya amma yana la'ancan yahudu da nasara yana cewa la'anallahu yahuda Allah ya la'anci yahudawa saboda me yace ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida saboda sun riki kan makabarta kabarurrukan eh, annabawansu sai su gina masallaci a wajen Aisha قالت ta ta عائشة الله كرمت ذاتك لولا ذلك لأبرز Ba don wannan faɗa da manzon Allah yayi ba kada a fito da kabarin manzon Allah waɗansu kuma su je su yi wannan abin a wajen ba take da an fito da kabarin خشي أن يتخذ مسجدا قال حدثني عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن الهاد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت an karbo daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda ta yanzu muna cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ɗakin sa muna kallo ko kamar cikin talabijin muna kallo ga lokacin da manzon Allah ya zo zai bar duniya kamar kana gani ne da idanuwanka dan ne nana Aisha ce take ba labari wane ne ya isa ya baka waɗannan labarurka in ban da nana Aisha a cikin gidanta aka yi waɗannan a kan idananta shi ne suke ba da labari yanzu kana Kano sai ka tashi ga kanan cikin Madina a cikin ina a masallan a gidan manzon Allah a cikin ɗakin sa a kunya ne duk tun hadisi an Aisha ta qalat an karbo da nan Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce. matan Nabi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya wa innahu labaina haqilati wa zaqilati yana alfahari take yana cikin ni'imomin da Allah ya yi min ita na Aisha kenan take radda manzon Allah zai bar duniya tana tallafe da shi haka tsakanin cikinta da kirjinta ita ke rike da manzon Allah ya bar duniya fala فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا نقول ونين yana tafi aiki فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكي يد تجمع زن الله صلى الله عليه وسلم لا ما جاجل الدنيا تشي بزاد تشي باتن دا تجمع زن الله نا فاما دا سنن متوى تشي أيبا ونوان دا ما ذات توفى يا ما تصمد من زن الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سعيد بن أفير قال حدثني الليث قال حدثني وقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت يسي عن كربولة انا عائشة ما تم الله صلى الله عليه وسلم الله يكرمك يداتك lamma saqula rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yayin da zazzabi rashin lafiya na ajali yayi mamaki wacce da wacce da wacce da wacce su baki daya amma da jinyan karshe ya kai rashin lafiyan yayi tsanani aka ce ita zana ba wata irin yanci kenan manzon Allah yana son a ce a jinya ce shi a yi masa jinya a gidan Nana Aisha amma yanzu girki Nana Aisha bai kai ba sai yake ni izinin matar sa yake za ku ba ni izini na je gidan Nana Aisha a yi jinya matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe wanda ke da haƙƙin abu komai kankantar sa ba za a rena da shi ba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yake neman izini wurin matarsa ga inda yake son yi masa jinya kuma ga girkin wace ga girkin wace ga girkin wace ma'ana kafin a girka kwanaki a girka kwanaki zuwa kan na Aisha wata kila zai tsawo dama an ce ai rashin lafiya ne tsanani ne daga litini ranar litini daga wannan litini zuwa sabon litini sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya to amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ista'zana azwajahu ina ma'ana ista'zana azwajahu ya nemi izini wurin matarsa ko min kankantar matarsa ko min rashin gatarsa ko min rashin galihun dan adam ko wani ne hakkin sa in ka dane Allah zai zama masa gata a kanka yaya za a yi sai ka nemi izini da manzon Allah ya nemi izini a wajen su sai suka da izini an yi marraba fi baiti take manzon Allah ya nemi izini wurin matarsa a yi masa jinya a gidana na na aiki take fada haka fa azinna lahu sai suka da izini qala ubaidullah akhbartu abdullah الله بالذي qalat aisha ubaydullah yace sai na fada mana na aisha abinda فأذن له فخرج وهو بين الرجلين فأذن له سيتك باش إذني إذني فخرج وهو بين الرجلين sai aka ɗauko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsakanin mutane guda biyu a wata riwaya yuhada bainar rajulaini ana ɗauke da shi akan safada in aka ɗauki wannan ɗaya sa ka ɗora a hannu baina rajulaini sai mutane biyu suka dauke shi ya eh, suka suka dauke shi yana tafiya tahuttu rijlahu fil ardi kafafuwansa suna jan kafafuwansa guda biyu masu daraja suna jan kasa suna suna jan layi baina abbas ibn abdul wa baina rajulin akhar nana aisha tace manzo Allah sai aka dauke shi tsakanin abbas da abdul da wani mutum قال عبيد الله عبيد الله يقول فأخبرت عبد الله بالذي قالت عائشة عبيد الله يقول سينبا عبد الله بن عباس لا بارد أبن لنا أنا عائشة فدا تكي من الله صلى الله عليه وسلم ينا ينا سن أزوج ريسا أي مسجنيا سيني من إذني أريد يالسا سيسك بعد إذني سي عباس بن عبد المطلب يأوكيشي دواني مسوك na biyun bata ambaci sunansa ba domin so da yawa ko na aliyu ko usama su ne suke lazimtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to nana aisha bata yi yanke da wane ne bane a wannan lokacin yasa ta ce aliyu ba ba ta ce usama fa qala li Abdullahi ibn abbas sai Abdullahi dan abbas ya ce mini hal tajri man ar-rajul al-akhar yace ko ka san wane ne na biyun waɗanda suke dauke da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam allazi lam tusammi Aisha wannan da nana wanda nana Aisha bata ambaci sunansa ba kala qultu la sai yace a a ban san ko wane ne ba kala ibn Abbas sai Abdullahi dan Abbas ce huwa Ali ibn Abi Talib shine Ali dan Abi Talib وكانت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث نانا عائشة الله كرمت يدا لا تفنشي تنا بعد الأفاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل بيتي yake yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga gidansa wastadda bihi waja'uhu rashin lafiya yayin tsanani kala sai manzon Allah ce hariqu alayya min sab'i لم تحلل أوصيتهن لعلي أعهد إلى النار da zazzabi ya tsanani sai manzo Allah ce a kawo salka guda bakwai waɗanda suke kaure ba a kwance su ba a jiye ruwansu a zo ana zuba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya bayan ɗaya manzo Allah ce ko zan ji kazar kazar zai ji lafiya zai samu lafiya ya zo ya yi mutane jawabi ko wasiya da shi ne malamai suka ce wannan shi ne asali na cewa adadi guda bakwai yace suna da khasiyya na warware sihiri ko sum ko guba ya sa sai a ce ka karanta fatiha su bakwai ka karanta kaza su bakwai shine ne ainihin sirri kenan sai za suka ce in abin eh, sihiri ne ko sun mu'akar mutum ko sihiri in ka karan in ka kawo ganyen magarya guda bakwai aka daka aka karanta ayatul kursi da kul huwallahu da falaki da nasi aka tofa a ciki ya ji sai wanka ya sha in Allah ya yarda warware ko kuwa a aka kawo aka kawo abin nan eh, magariya din aka dandace sai ka karanta ayoyin sihiri da suka zo فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السير إن الله سيبدله إن الله لا يسلو عمل المفسدين ويهق الحق بكلماته ولو كره المجرمون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون إنما صنعوا كيد ساهر ولا يفلح الساهر حيث أتى ka karanta waɗannan ka tofa a cikin ruwan da aka daka magarya aka sa mai shi ya sha ya wanke sai a kawo ruwa da ya da wanka a tofa waɗannan a ciki sai mai shi ya sha sa'an ya zuba ya yi wanka da shi in Allah da sihiri ne aka yi ba ya samun iya saduwa da matarsa ko aka yi masa wani sihiri sai ka ga Allah ya warware in bai yi mako a sake yi in bai yi mako a sake in Allah da sai ka ga wannan ya warware ko ayatul kursi ko falaki da nasu falaki su uku kul eh, allah su uku kul a'udhu bi rabbil falaki su uku kul a'udhu bi rabbin nas su uku ko ko a'a mutum rashin lafiya ne ya same shi ne tsanani akai akai aka gaji to shine sai a zo a samu wani malami wanda yake yaso sunna ba mai kirka ba ba mai cin haramun ba yana masa fatiha yana tofa masa in Allah ya yarda sihiri ne ko menene kada ka taba tsammanin cewa wani mai sihiri zai fi karfin Allah ya cutar da kai duk abin da yayi sai in Allah ya ga dama kamar yadda ka san maganin da kake sha kai imani da shi in ka sha sai in Allah ya ga dama za ka samu lafiya in Allah bai ga dama ba duk likitocin duniya wallahi ba su su ka lafiya haka ake son kai imani da addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi da addu'o'in da sahabbai suke yi ko ayoyin alqur'ani kai imani da wannan shine ake son a samu mutane wanda suke sun damu da sunna suna kira zuwa ga sunna ba ruwan su da kirta ba ruwan su da cin haramun sai a nuna musu hanyoyin da za su yi duk waɗannan matsafa sai ga an karrabu da su sihiri ne aljanu ne aka hada mutum don ana hada ka da aljanu sai ya je mace yana sa ka tana bari tana zubar da jini duk sihiri ne ko kuwa a hada ka da aljanu zo suna damun ka suna ba sa maka lokaci suna cutar da kai duk in aka roki Allah wallahi sai Allah ya hada sai Allah ya raba ka da sa'an nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk sa'an da ka waye gari kace subhanallahi wa bihamdihi so dari la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir so dari da yamma ka fadi haka in za ka kwanta bismika allahumma ka karanta ayatul kursi falaka kul wallahu uku falaki da nasi uku uku ka tofa ka shafa jikinka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai sa maka kariya ka waye gari duk wani sihiri in ai ba zai same ka ba in ma an ya same ka Allah zai warware haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya waye gari da farko da safiyar safe ya dauki al'ajwa wani nau'i ne na dabinon Madina in ka je Madina kace kana son dabino kace kana son su baka al al'ajwa sun san shi za su dauko su ba kamar za Allah ce wanda ya ci guda bakwai da safe duk sihiri ko sun mu da kai masa ba zai kama shi ba insha Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ɗauko salka guda bakwai waɗanda suke saure ba a buɗe su ba a zuba masa jikinsa lam tuhlal awfiyatuhunna la'alli ahadu ila an-nasi fa ajlafnahu yace sai muka zaunar da shi fi misbabin a cikin makai ko daro ko wani abu da yake a misbab a cikin makai ko daro ko roba ko kwano ko tasa ko menene da yake babba a kana iya wanka a ciki لحفصة لنا نحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم تفقنا نصب عليه من تلك القرب ما تم زن الله كينا سكتي كما ظن الله إذا يزدي ما تك إذا كي تفي قوة فصدك دي جد ذاك أي كي سيريا دا إذا كدونا راجيا والله يا دوان أبوتين كفو دوان أبوتين فلسا duk inda ka je ka gama abinda za ka yi hira ne ko duk inda ka gama karshe ina za ka dawo yake usawwifu ma usawwifu thumma awi ila baitin ka'idatuhu lakai duk inda ka je gida za ka dawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yafi kowa tsoron Allah shine yafi kowa addini yanzu shi da wake yin wannan al'amari matarsa kansa ke jini sa'an nan abin abinda ake tun san da ka aure ta ka fara koya mata addini ka ji tsoron Allah ka nuna za mu zo mu ga har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ba shi da lafiya matarsa ke masa tawaya matarsa yanzu wane ne ya kawo ta waida dai duk wata addu'a ma waye kawo ta amma matarsa suna yi in baka koya masa addini ba baka yi addini ba to da kai da ita duk kun halaka dan Allah cewa ya ku anfusakum wa ahlikum na hatta fashika yushiru ilaina yadi an qad fa'altunna suka ce sai muka zo muna zuba manzon Allah ruwa yadda ya fada da ya farfado yace eh ya isa ya isa kun yi halat nana aisha ta ce kuma da ila nas sa'an nan sai manzon Allah ya samu kazar kazar sai ya fita zuwa wurin mutane fa bihi sai musu salla wa khatabahum ya musu jawabi wa akhbarani ubaydullah ibn abdullah ibn usba anna aisha wa abdullah ibn abbas radiyallahu anhum qala na aisha da abdullah ibn abbas suka ce لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم رفك يكره خميسة له على وجهه yace da tsananin zazzabi manzo Allah tsanani sai ya dauki riga ya rufe fuskarsa in hamlun fashin sai yayi karfi sai ya bude yana cikin wannan magaji, amma yake cewa la'anatullahi alal yahudi wan nasara wa idza tamma kashafa fi wajhihi la'anatullahi وهو كذلك لعنة nasara, على ya والنصارى ألا da nasara, ونصارى ba saboda yahudanci su da nasaranci su kadai ba saboda wani abu da suke yi kari akan haka yace ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida ina ma'ana ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida yuhazziru ma sana'u manzo Allah na tsawatarwa kada a yi irin aiki yahudu da nasara qala akhbarani ubaydullah anna aisha qalat nana aisha tace laqad raja'atu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi zalika to sai kuma ta tashi ta kawo wani labari ta shigo a cikin ta shigo da shi a cikin wannan nana Aisha tace a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya ke nana Aisha ya ke Aisha ki je ki umurci sayyidina Abubakar yayi mutane limanci na aisha ta ce ne da ya manzon Allah abubakar ba yana da rauni ba shi da karfin hali in ya tsaya a inda ka tsaya sai makarkata sai kuka so ɗaya da ita ce da ta umurci wani ko umar sai manzo Allah ya ce ki je ki ce ba sai na abubakar sai da aka yi haka so uku za manzo Allah ya ce inna kunna anti la na sawahibu yusuf ba haka ya faɗa ba to shine take bada wannan labari take bada menene yasa da manzo Allah ce ki je ki ce ma mahaifin ki ce ma mutane sallah ai in yanzu ne shi kenan sai ta je ta kafa hujja ai bayan manzo Allah ubana ne zai zai zuwa khalifa kaza kaza da manzo Allah ya fada ta ce ya rasulullahi abubakar ba zai iya ba ba shi da karfin hali in ya tsaya matsayin ka sai ka fita makarkata sai kuka yanzu take ba da bayanin me yasa kake wannan ashe akwai abin da take ma mahaifin gudu Na na aisha ta hango cewa duk sa'an da ka karbi ragaman jagoranci hannun gwani sai ne sai an gabe sai an ce na na aisha ce na tabbatar da cewa bayan manzon Allah ba wanda za a zaba sai mahaifina kuma na tabbatar da cewa duk wanda ya karbi wannan ragama bayan manzon Allah wallahi sai musulmai zai ji umarci da shi sai sun barge shi waye sai yayin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace abinda take gudu kenan shine tace laqad raja'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi zalika az-zamir yarji'u ila imamati salah mun gane ko wa ma hamalani ala kasrati muraja'atihi illa annahu lam yaqa fi qalbi an yuhibba an-nasu ba'dahu rajulan qama maqamahu abadan dace ai ta san cewa duk wanda zai tsaya bayan manzon Allah ya bar duniya zai karbi rabon jagoranci musulmai ba za su za su ga gazawai ba zai taba iya yin irin na manzon Allah ba ba zai taba samun karbuwa irin to shi yasa take kyautaya ma mahaifinta kada ya zai shi ne zai karbi jagoranci a gaggazawansa a zarge shi a ce bai iya ba a ce kaza kaza kaza shi yasa take so san ma kar a tsora shi kuntu ara annahu lan yaquma يقوم maqamahu illa tasha'a man nasu bihi fa'aratu an yadi da zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an abi bakri tace abin da yasa take so a kauce kenan a dora wani رواه ابن عمر Musa موسى وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ashe ba hawan mulkin ne abin da ake so ba me za ka yi lokacin da ta zamo khalifa ko shugaba ko gwamna ko minista ba wai kujeran ake a'a me za ka iya yi in ba haka ba na Aisha wani irin alfahari ne ba za ta yi ba a ce mahaifinta shi ne amma tana gudun kar a jawo ma mahaifinta bakin jini قال حدثني إسحاق قال أخبرنا بشر بن شعيب شعيب بن أبي حمزة قال حدثني أبي عن الزهري قال أخبرني عبد الله ابن كعب ابن مالك يتي عبد الله دان كعب دان مالك يا بام لاباري أي أنت أنت عبد الله دان كعب دان مالك وعلينا جي وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رهبت أي منكر تتائه تكو تو هر أبدا كل لغنا حج إلا كذي دنيا عبد الله بن أبي بن كعب بن مالك كافن كسر الأنصاري وكان كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تيب عليه يجي كعب بن مالك ينا cikin mutane uku da aka ga ya masu anna abdullahi ibn abbas akhbarahu yace abdullahi dan abbas ya bada labari أن علي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه الذي توفي فيه فقال الناس yace sayyidina ali ya je ya kai da manzon Allah ya duba shi a cikin rashin lafiyar da manzon Allah bai taji ba a ciki da ya fito sai mutane suka ce ma sayyidina ali ya abul hasan ya kai abul hasan kaifa asbaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaya manzon Allah ya wayi gari yaya jikin manzon Allah yaya halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai sayyidina ali yace asbaha bihamdillah barika yace ai manzon Allah ya wayi gari ya warke fa akhadha bi yadihi abbas ibn abd al-muttalib sayyidina ali na faɗar haka ashe abbas dan abd al-muttalib shi ya fahimci wani abin da na Aliyu bai gano ba saboda ya girme masa yana da kuwatin firasa yana fadan haka sai Abbas ibn Abdul Muttalib ya kama hannunsa fa qala lahu ce sai ce ma an anta wallahi yace kai Aliyu na rantsa da Allah ba'da salatin Abdul Asa yace kai Aliyu wallahi bayan kwana uku kai zaka ga mutum yanda aka sarrafa ina ma nan wannan ha ma'ana ya da aka da sayyidina ali ya ya halin manzo Allah yake ya ji sauki sai Abbas na Abdul Muttalib ya kama hannun sai kai bayan kwana uku daga yau gobe jibi zaka zama Abdul Asa ma'ana zaka zama ba ka da yadda za a ce yanda aka biya ka yana nuna cewa manzon Allah zai bar duniya kenan da wannan garzon da lafiya wa inni wallahi sai ce ni na rantsi da Allah wace fadar haka Abbas dan Abdul Muttalib la ara Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sawfa yatawaffa min wajhihi hadha yace wallahi ina ganin manzon Allah ba zai tashi daga wannan rashin lafiya ba saboda me sai Abbas ya kawo ce inni la a'rifu wujuha bani Abdul Muttalib inda al-maut yace ai ni na san kusacen ji ko ƴaƴan Abdul Muttalib in mutuwa akwai alama da nake gani a kusacen ya ga wannan alama cikin jikan Abdul Muttalib ba shi ne Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ba yace ni ina ganin alaman mutuwa a husaken ƴaƴan Abdul Muttalib shi yasa ya ga wannan alama yace manzo Allah ba zai tashi daga wannan zazzabi ba sa'an nan me yake so sai Abbas yake izhabina ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kai Ali ka zo mu tafi wurin manzon Allah tun kafin ya bar duniya fal nas'aluhu shi man hazal amr mu tambayi manzon Allah bayan ya bar duniya wane ne zai dauka dilafa in kana fina alimna zalika in mu ne za mu dauki mun sani mu sani wa in kana fi ghairina alimnahu fa awsadina in ba mu bane wani mu ne mu san shi ko wane ne manzo Allah ya mu yayi wasiya da mu ko ko shi ya kyautata mana fa qala ali ne abbas ne ma a je wurin manzon Allah kan mai ya manzon Allah bayan kawani ne zai jara zama in mu ne mu sani in ba mu bane duk wanda zai ga ya san darajar mu ya sautata mana sai sayyidina ali ya ce fa qala ali sai sayyiduna ali ya ce inna wallahi da in sa'alnaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam famana'naha la yuqina annas ba'dahu sai sayyidina ali ya ce kaza abbas in muka je muka tambayi manzon Allah yake ba mu ba mu ba to bayan manzon Allah har abada ba wanda zai yarda da mu ya ba mu wannan gona wa inni wallahi sai sanna ne sai na rantsa da Allah la as'aluha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba zan je in tambayi roki manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to ina masu fadar cewa bayan manzon Allah sai na bakar sun sai na aliyu karfi ne ko kwace mulki shine manzon Allah ya ba shi ilimin batini ga abin da sai na Ali da kansa ya faɗa tare da shi da Abbas yanzu wannan ana gidan manzon Allah kenan a kuryan manzon Allah zai bar duniya kan hadisi kenan قال حدثنا سعيد بن غفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال معنى عبد سيدنا علي يا هنكل سيدنا عباس كبر ربع من اسيري كبر الامر الاسين اسيري bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda duk al'amari yayi amma har muka je muka tambaye manzon Allah yake a'a ba ku bane yace har abada ba wanda zai dai ba mu da suka yi hakuri sayyidina Abubakar ya zo yayi sayyidina Umar sayyidina Usman saiwa to da sun je wurin manzon Allah yake a' ba ku bane to har ana da kasa wani bani abdul muttalib wani cikin sayyidina ali ba wanda ne mun ga da tunanin sayyidina ali kenan ko قال حدثنا سعيد بن بخير قال حدثني الليث قال حدثني أقيل عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه يتي أن كربودك سيدنا أنس بن مالك الله يدرك أن المسلمين بينهم في صلاة الفجر من يوم الاثنين yayin da musulmai ke sallar asuba ranar litinin wa abubakar yusalli lahu sayyiduna abubakar shi ke jagorancin sallah shine limamin wannan sallar asuba ta ranar litinin lam yafja'ahum illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad kashafa sitra hujrati aisha Ya ce suna cikin sallah gaba ɗaya sai suka manzon Allah ya bude ya yaye ya kwaye labulen ɗakin na na Aisha fa nazara ilaihim ya kalle su wahum fi sufufi salati ga musulmai duk sun sahu ana sallah manzo Allah ya ga zai bar duniya al'umma sahun ta daya ba rarrabewar hankali ba rarrabewar kai ba kungiyoyi ba kungiyoyi ba kowa al'umma sahu daya hankali daya alqibla daya komai su daya manzon Allah yana cikin rashin lafiya rannan zai bar duniya fa amma da ya al'umma ta yi sahu daya sai murmushi sai su ga haske huskan manzo Allah yana murna ma'ana al'amarin manzo Allah ya kika duk faman da ya yi gashi Allah ya hada sahun musulmai fanazara ilaihim wa hum fi sufufi salati da manzo Allah ya bude labulai ya gansu a cikin sahun sallah sai na abubakar na limanci thumma tabassama yadhhab sai manzo Allah ya yi murmushi halin kasancewar shi ya fa tabassama ضاحكا من قولها أي فتبسم يضحك ويضحك جملة في محل نسب على الحال فتبسم سي مرمشي يضحك halin kasancewarsa yana dariya don saboda mafi yawancin dariyan annabawa murmushi suke yi amma suka yi dariya din فنقص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف da limamin sallah sai na abubakar ya ga limamin limamai ya buɗe yana murna sai ya zaci cewa manzon Allah ya samu sauki kenan zai zo sai liman ya jawo baya ya shiga sakun mamu saboda manzon Allah ya zai ya gaba ya jagoranci وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة سيد ذكي ومن ظن الله زي فتوني أي صلى لشي إن كو من ظن الله زي فتوني أي صلى لشي وانين لمن كنا to yaya za a yi sayyidina abubakar ya fara sallah yana liman kuma ya dawo mamu sallah ta yi ko ba ta yi ba an taba samun haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sayyidina abubakar na sallah liman manzo Allah ya kabara ya fara sallah yana mamu sai na bakar ya lura cewa manzon Allah na sahu sai ya ga cewa bai isa ya yi limanci manzo Allah na cikin sahu ba sai ya dawo manzo Allah yana nuni masa nuni a ci gaba a ci gaba da sallah yace ya da aka gama sallah manzo Allah ce me ya hana ka ci gaba da sallah da nake maka ci gaba yace ma kana libin abi quhafa da an ya taqaddama ala rasulillah sai sai abubakar ba yace ma kana libin abi quhafa yace dan abu quhafa bai isa ya malimanci a lokacin da isa na bakar shine liman da ya ga manzo Allah sai ya dawo mamu manzo Allah yayi yi kabbara ya fara sallah yana mamu sai ya cigaba ya zama liman sallah ta yi kuma sai ba ta saba ka'idar ku bata saba ka'idar ku ba sallah ta yi ko kai ka san mamu na zama wajibi tunda ya zo yana sallah liman liman a lura ta warware ba ɗaya zai zai sallah ba da zai shiga sallah ya shiga da niyyar limanci ne فقال anas. sayyidina anas yace wa hammal muslimuna an yaftatinu fi salatihim farahan bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace da musulmai suke sahu suna sallah manzo Allah ya buɗe labule ya ga sun sahu ya murna da musulmai suka ga manzo Allah sai suka so saboda tsananin murna har su fi kinu su da na sallah saboda tsananin murna da suka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ashara ila yadihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yake da su yayi musu nuni an atimmu salatakum yace ku ci gaba ku cika sallar ku thumma dakhala al-hujrata wa arkhas sitra sannan manzon Allah ya sake komawa dakin ya sake labulan ya kare قال حدثني محمد بن عبيد قال حدثنا ابن حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال اخبرني ابن ابي مليكه ان ابا عمرو ذكوان مولى عائشه اخبره ان عائشه كانت تقول yace na na Aisha ta kasance tana fadar cewa inna min ni'amillahi alayya tace yana cikin manya-manyan ni'imomin da Allah ya yi min menene ni'imomin da Allah ya miki manya-manya har kina alfakari da su yana na Aisha tace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tuwfiya fi baiti dai kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wafati a cikin gidana daraja ce ko ba daraja ba ce wa fi yaumi a cikin ranan girkinta don ta tabbatar da cewa lokacin da manzon Allah ya nemi izini matar da ce mutum mun baka izini ka je inda kake so mun baka wata riwaya suka ce ya rasulullahi mun yi tanazuli mun ai hakkin mu duka mun bar ma 'yar uwan mu nana Aisha sai manzon Allah ya tafi wurin to nana Aisha tana alfahari manzon Allah ya zo gidanta da izinin matarsa amma manzo Allah bai bar duniya ba sai da girkin girkin wacce ta bar ma Aisha ta yi girkin wacce ta bar ma Aisha ta yi sai da ranan girkin Aisha na ainihi yazo ranan manzo Allah ya mun gane alfahari ko kace wa fi launi a cikin ranan da yake girki na ne na ainihi ba kyauta da ƴan uwana suka bani ba mun fahimci wannan wa baina sahari wa nahari tace manzon Allah ya bar duniya yana tsakanin wuyana da ciki na mana yana kan kirjinta ita ta tallafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka har ya bar duniya tace waɗannan abubuwa guda uku manya manyan ni'imomi ne da Allah ya mata wa anna Allah jama'a baina riqi wa riqihi inda mautihi tace na hudu Allah maɗaukakin sarki ya haɗa yawun na na Aisha da yawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dab da manzon Allah ya bar duniya karshen abinda da manzon Allah ya na na Aisha tana alfahari yawunta ya hadu da yawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yaya aka yi shine take ba da labari take wada qala alayya Abdurrahman yaya aka yi yawunta ya hadu da yawun manzon Allah manzon Allah yana cikin rashin lafiya na karshe shine take ai lokacin da take tallafe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan kirjinta tsakanin wuyanta da cikinta sai dan uwanta Abdurrahman dan Abu Bakr ya shigo gaisuwa yana asawaki bakin sa yana goge asawaki sai ta ga manzo Allah ya kwalla ma asawakin kallo baya iya magana sai ta ce manzo Allah kana so ne sai ce eh sai ta Abdurrahman ne ko asawakin nan da Abdurrahman ya bata asawaki sai ta karya ta mika ma Abdurrahman wanda yake ci sauran inda ta karya sai ta kama kan sai ta ba manzo Allah sai ta ga yayi tauri baya ciwa sai ta ce manzo Allah na tausa na sa yayi ma tauki ne lauki ne sai ce eh sai ta sa bakinta ta tattauna ta tauna sai da ya lauki sa'annan ta kire ta karkade ta ba manzo Allah ya sa baki ya gobe da ce wa dakhala alayya abdurrahman wa bi yadihi siwak وانا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم تتي سي عبد الرحمن يشبو ينا اقوي اسواكي هنسا تتي انا رشد من الله صلى الله عليه وسلم فرأيته ينظر اليه sai na ga manzon Allah yana kallon asawaki ko Abdurrahman wa araftu annahu yuhibbu siwak sai na san cewa manzon Allah yana son asawaki ya goge haƙoransa. fa qultu sai na ce a uduhu lak na karbo maka asawakin ne fa ashara firasihi an sai manzon Allah yayi haka yace eh sai na karbo a sawaki wurin Abdurrahman fashadda alai sai mu tauri ba zai iya taunawa ba sai nace na maka ya taushi fa ashara bi ra'sihi an na'am sai manzo Allah yi sai tace sai ta ta bar abin yayi taushi laushi fa amarrahu wa bayna yadayhi rafwatu sai manzo Allah ya karbi asawaki yasa ya goge hakoransa wa bayna yadayhi rafwatun aw ulbatun ne riwaya yayin shakka ko rafwa aka ce ko ulba da manzo Allah ya gama akwai salka ko gaba da shi gabansa ko buta ko roba ko kofi abinda ake cewa rafwa kenan abinda kaman ko salka wani abu ne da ake tara ruwa a ciki ake ɗeba ruwa a ciki ana yin shi da fata ana yin shi na katako ana ya sai manzo Allah ya sa hannunsa a cikin ruwan ya ɗebo ya shuku Umar Umar na mai riwaya na shakka rako aka ce ko ulba fiha ma'un akwai ruwa cikin wannan abin ala yudkhil yadayhi fil ma'i sai manzon Allah ya saka hannunsa a cikin ruwan fayamsahu bihima wajhahu sai ya saka hannunsa a cikin ruwan in suka jike sai ya fito ya sa ya dafa huskarsa ya kulu ya halin kasancewarsa yana fada la ilaha illallah inna lil mauti sakarat yace la ilaha illallah lallai mutuwa na da tsanani a cikin wata riwaya sai riwayan Tirmidhi sai manzo Allah ya ce Allahumma a'inni ala sakaratil maut لا إله إلا الله إن للموت لسكرات اللهم أعني على سكرات الموت إن للموت سكرات ثم نصب يده فجعل يقول كما قال الله يدغ هنوسا هكذا سوى في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى أشكن الجنة أشكن الجنة أشكن الجنة ومالت يده يده shi kenan sai manzo Allah ya bar duniya sai hannunsa ya sauka babban da na ake wane ne zai baka wannan labari yanzu a ina muke muna kallon wannan talabijin a cikin ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar da zai bar duniya قال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن كربو عن عائشة الله يكرم سيداتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه يقول tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tambaya a cikin rashin lafiyar da ya na ajali sai ya rinka cewa aina ana gadan aina ana gadan aina ana gadan yana da mata kowa na da girkinta sai ce gobe wace da girki ne gobe wace ta take da girki gobe ina nake jini ina nake sai suka fahimci cewa manzon Allah na son a je a yi masa jinya ne a gidan nana Aisha da suka fahimci haka sai suka ba da izini aina ana gadan yuridu yawma Aisha manzon Allah na son a ce gobe nana Aisha ke da girki فأذن له أزواجه فأذن له أزواجه على لغة أكلوا للبراغيث فأذن له أزواجه ما يحتاج إلى التأويل بما تنسك بعد إذن يكون حيث شاء يا من ذا الله أن إذن ومن ذا الله ذا إذني ما تنسى كما سكي باش إذني وان إرن تكتك أنت جيران أكبر أن أدم فكان في بيت عائشة زي ما الله يكفر في جدنا أنا عائشة حتى مات عندها هذه وفاتي أو إننا أنا عائشة قالت عائشة نانا عائشة تشي فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي من ذا الله يا بدنيا أتكر رانا ليك تكي جرك نانا عائشة نبا ودك أنقوا هيك سكبات فقبضه الله تشي سي الله يكرب منزلسا وإن رأسه لبين النحري والصهري كم منزل الله نا تكان ويانا دشينا مانا ينا كاي سرجنتا وخال طريقه ريقي تشي ياو منزل الله يا حدد ياونا كافية بالدنيا ثم قالت فأنا سيلنا عائشة تشي Dakana عبد الرحمن ابن ابي بكر ومعه سواق يستن به فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ya kai Abdurrahman ta Abdurrahman fa afani sai ta karya kuma ma ba kasu sannan ta tattauna asawaki fa akaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan ka mika ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda tattauna tauna yawunta na ciki fastanna bihi wa huwa mustanidun ila sadrihi take sai manzo Allah ya goge hakorinsa halin kasancewansa yana shingide akan kirjin manzon Allah akan kirjin na Aisha sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت في أنكر بورغنا أنا عائشة الله يكرمك يداتك توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري وكانت إهدانا تعوضه بدعاء إذا مرض yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya a gidana a ranar girki na akan kirjina sai ta ce wa kanat ihdana tace ɗayan mata ta ji manzon Allah tace duk sa'an manzon Allah ba shi da lafiya ɗaya cikin ta kisa ko matarsa sai ta zo tana masa tawaida tu'awwizuhu bi du'a'i ta zo tana addu'a tana shafa masa kai ma ka karantar da matanka ka koya mata addu'o'i ka koya mata abubuwan da za ta yi in Allah ya yarda eh, lokacin da rashin lafiya ya tsanani kafin wani ya ji waje fa ta ita ce take tare da kai har gari ya waye in baka koya mata ba ka je kai lokaci ya kure ba mota ko kai da ita ka aiki gida ke ɗaki da daddare ba ka da lafiya kafin a ce a je a kawo ita al'amari ya tsanani in ka koya mata tunda take musulma ce mu'mina ce addu'ar ta Allah yana karba sai ta sai maka tawaida ayatul kursi ne kul allah ne falaki da nasi ne suratul baqara ce ayoyi ne da ake yi sai ka karanta ka shafa maka in Allah ya ga da yadda sai ka samu lafiya amma saboda a hankali sai aka yi mana wata tarbiyya mai wahalar rayuwa sai ka zo imanin ka da magungunan da kake sha na bature sai ya fi karfi da imaninka da addu'a in aka ce kai tare da cewa duk magani da zaka sha wallahi sai Allah ya ga dama samu lafiya in Allah ya ga dama ba wallahi ba za ka samu lafiya haka addu'an da kake kana roƙon Allah in Allah ya ga dama sai ya baka lafiya akai in kai addu'a baka ji sauki yadda kake so ka maimaita magani ma an ka sha sai a ce ka sha kwana bakwai a ce ka sha kwana Ko magani ne zaka sha nan da nan ya warka ka samu lafiya a'a ba hana shan magani ba ka sha magani in ba lajiza bane in ba mahzuri a ciki amma yadda kai imani da maganin bature ya zama na ka da addu'a ya fi ƙarfi in ya zama na ka da addu'a ya fi ƙarfi shi kenan ka karanta ma 'ya'yanka ka koya ma matarka ka koya ma kowane ne lokacin da matsala ta tashi a cikin dare kan a ce gari ya waye ko a dauke ka kai likita sai ka zo ta rinka yi tana maka bismillah a cikin kan kullu ji hargal ruqya tana maka tawaida tana ma ruqya ko da a ce ta iya wani abu ta karanta fatiha to bakwai ta tuba ma a cikin ruwa ka sha ko kai wanka in Allah da kika ko menene sai Allah ya yayi da don a tashi zuwa asibiti in ta iya ba sai ta dora hannu kai tana kuka tana kwanci haka yau ba sai Allah ya gada maka ka je asibiti ba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban halitta baki daya aka ce matarsa na na Aisha tace wa kanat ihdana tu'awwiduhu wannan magana fassararta da Hausa tace ce ɗayanmu ta kasance tana yi ma manzon Allah tawaida ma'ana tu'awwiduhu tana yi masa tawaida sai addu'a ta shafa masa ta tofa masa ko ta yi addu'a ta tofa a cikin hannun manzon Allah mai daraja ta dauki hannun manzon Allah tana shafa jikin haka ake so kai maka koya ma matarka ka karantar da ita kila sai kun shirya da matarka sai ka zauna girman kai ka shiri, ganin cewa kai baka isa kai matarka bata isa ba in matarka bata isa ba wace isa Allah ke hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna kace to suturarka abin da yake shine suturar su kace da isa ba sai ka tafiya tsarara ke kila ka tabbatar da cewa eh ta isa sai ka ga sai ka ga zama ya lafiya an samu zaman lafiya amma in kare na da ita wai dan yi kaɗan kalli sauro fa duk kankancin sauro sai hana ka bacci a cikin dare duk kankancin matarka matarka duk rashin gatanta duk rashin garihunta wallahi ka so ta dagura ma rayuwa kowane ne kai baka ba sai ta bata ma rayuwa sai hankalinka ya tashi duk a tu'awwidhu bi du'a iltizama riba mana na Aisha take ɗaya mu ta kasance tana manzon Allah tawaida da addu'a in yi rashin lafiya فذهبت أعوذه تزكي da manzo Allah ya shiga rashin lafiya sai na je kamar yadda muka saba muna masa tawaida da addu'a farafa ra'sahu ila samai sai ta ga manzo Allah ya daga kansa zuwa sama wa qala fir a'la a'la sai manzo Allah na cewa abin da yake nufi da ar a'la ko kace aljanna ko ko wani wuri ne da manzo Allah duk mala'ika jibrilu za su tarbi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in suka tarbi manzo Allah sai ina wace aljanna me dalili ha me dalili cewa jannatul firdaus ha eh ita ce ta farko ita ce ta fi kowace to za mu zo mu magana na Fatima mai take insha Allah ومر عبد الرحمن بن ابي بكر وفي يده jaridatu. wannan kyawaida fa da ake gani wallahi tallahi kai fa tafi da shi zaka ta wahala sai ka karantar da matarka shi ke nan addu'o'i ta iya tun da musulma ce wallahi tallahi matar da suke zama kulle mace da shekara talatin tana zama kulle da a ce an hada ta da Allah ta sunna ba a ba ta mata aqida da shirka da bid'a ba wallahi tallahi ta daga hannu ta roki Allah ta ta tawassuli da zamanta sai Allah ya yi mana duk cikin da muke cikin nan a Najeriya duk ba matar Annabi Ibrahim da ta yi ta wasu ta ne take ta kiyaye kanta wallahi da ake matan tsofaffi da ke zaune gidaje wata ta shekara arba'in tana cikin kulle an ce mata ba kyau fita an ce ta dauka da za ta daga hannu ya Allah madaukakin sarki ka san saboda kai nayi kaza saboda ka ya Allah in dan kai nayi ka yaye mana duk wallahi sai Allah ya kaza amma an je an bata muku rayuwa ina ba zai fadi shehu da dallo in ba zai fadi shehu kaza ina ba sai yaya za a yi an bata muku in ba haka ba wallahi wata sai ta fi karbuwa da wasu malamai in ta roki ba musulma ba tun da ta tashi ta wani abin da musulunci aka ce ba kyau Allah baya so shi kenan ita da shi har abada Haka ce kaza yana da shi kenan ita ba ba ba ibada kake ba to wallahi da za a nuna mata hanyar Allah ta daga hannu ya Allah madaukakin sarki da shekara ta kaza ina cikin kaza nayi kaza nayi kaza dan kai ba dan komai ba ya Allah madaukakin sarki ka yaye ma dana abin da yake ciki ka dauka ka dana ko ka yaye maka sa abin da kake ciki wallahi tallahi sai Allah ya yaye mana abin da amma rashin sa'a da aka yi zamanta da take ciki duk an raba ta da Allah an hada ta da wani Allah kuma kana so ka gwada ka gani ka saka ke mahaifiyar ka ce ma saka ke ɗan ka ce ka nuna musu ka gani maza da mata mai Allah ce wal mu'minu wal mu'minatu ba'dhum awliya wa ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wai yuqimuna salata wai kenan mu'minai maza da mu'minai mata ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar yadda kake zuwa kana wa'azi yadda ke shirye da mutane yadda kake yada din musulunci ana so mace ta ina